gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. Amina a duk ranar Talata shirin yau da gobe yana magana ne akan ilimi inda ma yau sha hudu ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da sha tara, za mu yi magana ne a kan jami'o'i masu zaman kansu. Shin ƙaruwar waɗannan jami'o'i yana da wani tasiri? jami'o'in ba shakka ɗalibai na bukatar su amma ba lalle lalle suna da cikas ga tacewa da ingancin ilimi na ƙasa. Wato Yusuf ni yanzu magana ilimi in ka tambaye ni me mafita sai dai ba in tambaye ka daga wani bangaren da kake ba. Ka san hukumar kula da harkar ilimi ta Najeriya na cikin yi wa jami'o'i masu zaman kansu rajista. Eh. Sai na ga to makarantun gwamnatin kuma fa. Shi yasa yau wakilin sashen Hausa Hassan Tambuwal ya tattauna mana da masanin fannin ilimi kuma za mu gayyato jami'in hukumar kula da fannin ilimin na ta NUC domin jin bakin gwamnati. To ai lalle kan to aikin ga yanzu sannan in akwai lokaci eh, in akwai lokaci kuma aikin ga sai mu duba mu ba su dama su ma masu sauraron mu don su kira su ma su ainihin yi mishi tambaya ko su faɗi su lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara jin amsar da kuka muka tambaye ku a shafinmu na zumunta watan facebook inda muka tambaye ku cewar ra'ayin ra'ayinku dangane da yawaitar jami'o'i masu zaman kansu a najeriya sai kuka amsa muna kamar haka To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bello Aliyu shi kuma ya ce Allah ya kara kawo mana ci gaba to Yusuf ina ga shi yana ganin wannan a matsayin ci gaba kenan eh lallai to ai kin ga shi ma Ismail Awar sarki cewa yayi ni dai shawara ta hakan yayi daidai saboda zai ba da dama ga mutane da dama su zaɓi inda suke so su je su yi ainihin karatu za a yi wati shi ma na shi madafar kenan mm. to sai kuma zayyana Naziru alasa na faɗi sunanka daidai zayyana shi kuma ya ce alama ce ta koma bayan ilimi a ɓangaren gwamnati kuma abin haushin shine mutanen da suke cikin gwamnati su ne suke gina irin wannan makarantun da asibitoci domin samun kuɗi so yana ce masu gwamnati su ne na eh, masu jami'o'in zaman kansu kwarai kwarai to shi ma kin ga abubakar ayuba mahangi cewa shi a shi ganin wannan ci gaba ne sosai To Yusuf ka karanto mana amsa na ƙarshe kenan mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinku. bari mu je ga wakilin sashen hausa hassan tambuwal domin jin tattaunawarsa da farfesa bello bada na jami'ar sokoto. Farfesa idan ka shirya a matsayinka na malamin jami'a yaya kake kallon karuwar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya? To na farko dai shi ne yana da alfanu kuma shina da nashi matsaloli babu shakka. Babban matsalolin da yake fama da su shine dukkan jami'o'i waɗanda ke zaman kansu ba su iya ɗaukan malamai aiki kuma su horar da malaman nan har su samu digiri na biyu da digiri na uku wanda yake na ɗaukan lokaci. Su kuma suna sauri ba su iya wannan haƙuri da kuma irin kuɗin da ake kashewa masu yawa domin yin wannan da kuma ita jami'a ba wuri ne inda wanda ke da ɗan digiri guda za a ɗauko shi aiki ya ɗauki ɗan digirin shi ma shi mika ma ɗalibi ba shi ma ya zauna haka nan akalla dole ya samu digiri na biyu ko kuma digiri na uku wanda yake shi zai tabbatar da shi a matsayi na malami to jami'o'i masu zaman kansu ba su da wannan hankuri da kuma iya hidda kuɗaɗe masu ɗimbin yawa wajen horar da malaman nan to malaman da ba su samu horo ba cikakke su ko ba su iya ba ɗalibai horo to wannan shine a babbar matsala da ke akwai akwai alfanu domin kullun safiya idan aka duba a najeriya ɗalibai fiye da miliyan ɗaya suna ɗaukar jarabawa ta ƙoƙari su shiga jami'o'i to amma kuma ba bayan sun shiga bayan sun ɗauki jarabawa yana da wuya jami'o'in su iya ɗauki kashi talatin bisa ɗari na yawan ɗaliban da suka cancanta shiga to wannan shine babbar matsala wadda ke akwai to duk inda al'amari ya kasance haka akwai matsala sosai wannan shine ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli to farfesa akwai sama da jami'o'i ɗari uku a najeriya da ke neman izinin fara aiki ga hukumar bada da izini ta jami'o'i ta najeriya na'am ana ka gani ba su yi yawa ba Wata kamar yadda na ce maka, Najeriya ƙasa ce wadda ke da mutane kimani sun fi miliyan ɗari da tamanin zuwa miliyan ɗari da tamanin zuwa miliyan ɗari biyu. Sannan kuma idan ka ga abin da ita hukumar da ke kula da ɗaukar ɗalibai na ƙasa suna nuna yawan jama'a da ke neman shiga wannan waɗanda ke zuwa su rubuta jaraba ne akwai waɗanda ke shigowa kai tsaye. So jami'o'in ba shakka ɗalibai na buƙatar su amma fa lalle lalle suna da cikas ga tacewa da ingancin ilimi na ƙasa. domin lalle lalle suna hayan malamai ne su hisgo can su hisgo amma dai su aji kafafunsu a ce waɗannan malaman su ne sun ba su horo sannan sun ba su tsari irin na aiki wanda zai karfafa malami ya aiki to wannan babu shi to Barfesa yawan waɗannan jami'o'i masu zaman kansu anya ba zai kawo na kasu ba wajen samar da nagartacce ko ingantaccen ilimi ga ɗalibai saboda su waɗannan jami'o'i ne suna son su yi kokari domin su samu yawan ɗalibai ta yadda za su fidda kuɗinsu ko kuɗaɗensu da suka kashe wajen biyan malamai ko kayayyakin aiki ko ma gini jami'ar. Wannan magana haka take ko shakka babu ba ta da magardama. Duka kokarin da suke yi shine ya za a yi su fitar da kudaden su ba suna aiki domin kasa ne kawai ba. Suna aiki domin kasa amma mafi rinjaye suna aiki domin riba. Sannan kuma karatu su ɗalibai suna gani karatu a waɗannan wurare kamar ya fi sassauci bisa ga jami'o'i waɗanda an kasan sun yi shekaru a bisa tsari a bisa tarbiyya a bisa babu sani babu sabo. Da su kuma waɗannan ya kasance hakikani kamar an baje kaya ne kana neman masu ciniki kowa yana kokari ya samu nashi Wallan yana da nakasu sai dai hukuma wadda ƙasa ta kafa wadda ke kula da jami'o'i wajibi ne su yi tsaye su tabbatar da cewa waɗannan jami'o'i sun bi ka'idoji irin waɗanda an kashe ta amma ba shaka akwai nakasu ga sha'ani ilimi mutane da yawa suna ganin cewa irin waɗannan jami'o'i ba su cika yaye ɗalibai masu ingantaccen ilimi ba saboda Ko kowane irin maki ɗalibi ya samu to suna rigirgin su bari ya fita ko a yaye shi saboda su samu ƙarin ɗalibai don samun kuɗi wannan anya ba zai kawo ma ilimi koma baya ba a najeriya kawo ko shakka babu zai kama ilimi ci baya watan matsala duka in aka ce hankali ya koma akan kuɗi da ake iya samu watan kamar tamkar wani abu da ake iya samu riba to matsala hakika hakikani ta riga ta shigo sai dai da yake akwai hukuma wadda ya kamata ta tsawata ta duba ta duba amma wannan abin da mutane ke hasashe suke gani gaskiya ne ba mafarki ba ne wannan kuma zai shafi ci gaban ƙasa da kuma inganci na sha'anin ilimin ƙasa da kuma irin ita ma ta yi gogai da sauran ƙasashe na duniya kuma zai rage ma waɗancan jami'o'i waɗanda ake ganin kamar wata masu halin riƙau ne cewa dole sai ka ci ka bi tsari da ya kamata kafin a yaye ka a baka digiri zai rage yara za su rage zuwa waɗannan wurare za su tafi inda ta fi sauki inda ya zamanta a kasa ka biya ka ɗauka. To farfesa ana ganin cewa akwai jami'o'i da dama a Najeriya na gwamnati da masu zaman kansu kuma yanzu gashi akwai jami'o'i kimanin ɗari uku ko kuma sama da ɗari uku masu neman a ba su izini su fara aiki. A ganin ka wannan bai yawa ba? Inda matsalar take dambu in yayi yawa fa ba shi jin hmm. Idan waɗannan jami'o'i suka yawa hukumar da ke kula da su hakika bayani ba ta da ƙarfi na ma'aikata da kuma irin abubuwan da ya kamata da za ta iya sa idanu ga waɗannan jami'o'i da tabbatar da sun hau tarbiyya sun yi mata yawa ba ta da tsari wanda ya zamanta ya shiri ɗaukar jami'o'i masu ɗimbin yawa irin haka wannan matsala tabbas akwai ta. Matar shugaban kasa ta ce tana son ta yi jami'a ta kanta kuma ta sa mata sunan wato mijinta. Wannan wani abu ne sabo a Najeriya koko wani abu ne da zai inganta harka ilimi domin yin amfani da sunan mijin na jami'a domin samun ɗalibai. To kusan jama'a da yawa sun tofa albarkacin bakin su. Wasu na ganin cewa bai dace ba, wasu na ganin cewa na ta gudunmuwa ne ga sha'anin ilimi. Amma dai da shawara take bi idan tana son ce harka. gwamnati ta kafa jami'a ce abin da kafa jami'a amma kar ta sa sunan shugaban kasa a lokacin da yana saman mulki mu ga namu gani bai dace ba amma da bayan ya sauka ne wani abu ne daban kuma farfesa ana fuskantar koma baya a ilimi ko kuma a fage ko sashen ilimi a kasar nan kuma ga ɗaliban jami'o'in da aka yaye ba su da ingantaccen ilimin da ya dace me ya kawo hakan to abin da ya kawo haka wata wani ciwo ne da ya shafi mu shekaru da yawa idan ka duba daga shekara ta 1985 dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar muke cikin wannan bala'i sannu sannu watan kasan kuturu da ya ga mai kyasi hmm. ya ce da haka muka fara to tun sannan ana ganin abin ba a mai da hankali ba Wata lokacin da hankali na komawa ba a kan inganci na ilimi ba a'a akan wa ka sani wani irin aiki za ka iya samu in dai ga takarda don haka za a ga cewa ko wani irin ilimi ka samu ka samu takarda kana da galihu za a kai ka wani wuri inda jama'a na ganin ga kanan kana aiki kuma kana kana da gidaje kana da motoci wannan ya kashe gwiwa ga waɗanda su kuma a su bauta su yi karatun wanda ya kamata ga su sun yi karatu ka iske yaro gashi ya ci ma abin nan na ɗaya gaba ɗaya amma kuma gashi zanne baya da aiki ga wanda kuma ya gama jami'a shi kuma digirin nashi na na ƙarshe kuma ka iske shi ne ke da babban aiki wannan ya kashe kwarin gwiwa ga zukatan ɗalibai sau da yawa. Farfesa idan ana son a samu ɗalibai masu ingantacce ilimi kuma da nagarta me ya kamata hukumomi su yi abin da ya kamata hukumomi su yi shine dole a koma maka'idoji da a koma ma gaskiya babu sauran dan wani ko kuma jikan wani tsari wanda an ka saba da shi wanda shekara da shekaru ke fitar da mutane waɗanda yake suna da tarbiyya kuma suna da ilimi to sai a koma a yi tsaye akan ilimi ake so ba wai takardar kadai ba domin ta bada aiki a'a ana son ilimin wanda bayan ka same shi ko da ka samu aiki za a ga cewa babu shakka wannan ya ƙeru kuma ya gasu sosai ya yi karatu ya san abin da yake yi kuma ana gani ta hanyar aiki to idan ba shi mun ka koma ma ba to akwai babban aiki a koyo shi in ya kasance takarda ɗaya ake bi to kuma in ka samu wannan takarda kana da galiu kana iya samun aiki irin wanda kake so domin kana da galiu to har abada babu radda za mu waiwayawa baya mu dawo mu gyara to kuma in ba mu gyara ba to za mu yi na mai ginar rijiya shina yin ƙasa yana wadda sun samu ci gaba to farfesa idan muka duba waɗannan jami'o'i masu zaman kansu mutane na ganin cewa ko kuma 'yan najeriya na ganin cewa waton tsala kuɗin makaranta da gwamnati ta yi shi ke sa wasu su kauce su shiga makarantar eh, wato mai zaman kanta musamman kuma ana ganin cewa ba a ba da cikakken ilimi ko kuma ingantaccen ilimi a makarantun gwamnati ta yaya kuke ganin ya kamata haɗa gwiwa da jami'o'i masu zaman kansu da kuma na gwamnati domin a kau da wannan lamarin babu jami'a wadda yake ta gwamnati ce wadda ke karɓar kuɗi da suka kai rabin abin da jami'o'i masu zaman kansu ke karɓa babu ta. Hmm. To kaga ashe magana tsada kuɗi ba ta taso ba. Duk hmm. jami'ar da ka sani ta gwamnati a ƙasar nan Najeriya ba wadda ke karɓar kuɗi da ya kai rabi wadda ke da arha a cikin jami'o'i masu zaman kansu. Wannan babu shi. To sannan kuma su masu zaman kansu suna ta tasu manufa. Manufa hakikani ita ce su wasu soranci kuɗi a bankuna sun sa sun yi gine-gine sun kafa jami'o'i sun to an ba su dama a yi karatu. To na farko kokari suke su mai da bankuna kudaden su to ashe yawan ɗaliban da suka samu na da muhimmanci gare su yawan ɗalibai yawan kuɗi yawan ɗalibai yawan kuɗi shi kuma ragewar daraja na shi ilmi kyau nai da inganci ne shi kuma rage washi wannan shine a babban abu a da an wajibi da wani haɗa kai shine tun da akwai hukuma wadda gwamnatin tarayya ta yarda da ita to wannan hukuma gwamnatin tarayya ta ƙara inganta ta ta ba ta isassun ma'aikata da isassun kayan aiki da za su tabbatar da waɗannan jami'o'i sun hau turbin da ya kamata su hau ko kuma idan sun kasa hawa ta ɗauki hukunci wanda doka ta tanada a kansu Matsau ba haka aka yi ba za su ci gaba da karuwa kuma dama mutanenmu suna da ƙoƙarin son abu mai sauki inda za a ce kila za a je cikin shekara guda da rabi ko shekara biyu a su digiri a to a yi bautar ƙasa a wuce da zaran ana samun irin wannan to su jami'o'i na gwamnati da ke biyar ka'ida sau da ƙafa da su kuma akwai wahala To a gaida Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Yanzu kai tsaye muna tare ne da Alhaji Ibrahim ya kasai mai magana da yawun hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya wato NUC. Idan kuma lokaci ya bamu dama za mu ba ku dama kuma ku kira don ku tambayi Alhaji Ibrahim. Alhaji Ibrahim kana tare da mu? Eh, To Alhaji Brian kaga takaddama da ake ta yi na cewar a hukumar ku tana ba da lasisi ga jami'o'i masu zaman kansu waɗanda ana ganin kamar abin ya wuce hankali. Akwai wata hikima a cikin wannan tsari da kuke da shi na yin wannan basu lasisin nan? To da farko dai ina so in tabbatar maka duk wanda zai ce ya ba da lasisi ya wuce wuri ko dai ilimin shi bai kai kuma baya fahimtar me ke tafiya a duniya da kasar da ita kasar Najeriya. Mm. Da farko na jami'a Najeriya sun yi karanci matuƙar karanci har yanzu. wurin baka misali yara kamar miliyan biyu ne suke zama duk shekara su zauna su rubuta jarabawar eh, ta shiga jami'a a cikin miliyan biyu ne duk jami'a da muke yi su a najeriya gaba ɗaya su yanzu mutum dubu ɗari biyar kawai suke muke iya ɗauka. Mm. kaga kaga akwai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da bai musar ne za mu sasa ba na farko kenan na biyu najeriya tana daga cikin kasashen da suke da karancin jami'o'i in ka kwatanta su da da kasashe masu daidai da yawanta kamar irin su kasar brazil kamar irin su kasar eh, eh, eh, bangladesh wasu kasashe wanda su in da irin su jafan in ka kwatanta da yawan su da mu kusan daidai ko kuma ko sun nafi ko nan fitik amma suna jami'o'i dubbannai kuma hanyar zana wani jami'a ɗari da saba'in saboda haka ba gaskiya bane cewa muna muna ba da lafiya da jami'o'i sun yi da ko ba su yawa ba na biyu sun yi cin kalanta na uku duk afirka ka ba na ake da ka'idoji masu tsananin gurin ba da jami'a irin najeriya mm. muna da matakai guda goma sha hudu kowanne mutum yake son ya je jami'a sai ya cika wannan ka'idojin kuma duk afirka na kalubalance in wani ya san wata ƙasa afirka da take da tsanani kamar kamar kamar najeriya kuma kamar hukumar mu wurin ba da jami'a to ya fito ya faɗa saboda haka mutane suna suna suna yin shaci faɗi ne jami'ai da muke bayarwa masu zaman kansu suna da kyau da damar su ma suna gogayyar jami'in gwamnatin ma wasu ma sun fi amma ka san ba za a fito a faɗa ba ina jami'in na zama kansu masu ɗan karance waɗanda kyan nasu ya kai sun shi gogayyar da jami'a a duniya to ana gaskiya daban take tafiya kuma daban take. To ana maganar cewar ayi ba kwa eh. bibiyar waɗannan jami'o'i idan kun ba su lasisin nan ba ku zuwa ku tabbatar da cewar sun ainihin cika ka'idoji. Ba gaskiya ba ne. tsarin ma najeriya ɗaya bai tsari ne bai daya jami'ar gwamnati da kuma ba ta gwamnati ba duk malamin da yake kora a jami'ar najeriya kowaye ya san cewa muna da tsarin yin accreditation muna da tsarin monitor muna da tsarin limitation kuma ana yin daidai akan kowace jami'a kowace jami'a a najeriya babu ruwanmu da ko ta gwamnatin tarayya ce ko ta gwamnatin jiha ce ko ta mai zaman kanta ce idan tana so ta fara yin wani kwas sai ta rubuta mana takarda cewa ina so in koyar da kwas mai suna kaza sai mu ce mata to za mu turo mutane su yi sai mu ɗauko farfesoshi a wannan fanni sai mu tura su da da ma'aikatan mu na yi su je su duba cancanta cewa da farko da suka ce sa su fara kwas mai suna kaza suna da ajin da za su koyar da shi suna da malaman da za su koyar da su suna da labarai da za a karatu a cikin ta suna da idan in kwatsin ya jibanci eh, a ce ana bukatar wato dakunan gwaji a dakunan gwaji ba mu da tsari tsari daban akan jami'ar mai zaman kanta da kuma gwamnati abin da muke jami'ar gwamnati shi muke mai zaman kanta saboda haka wannan ma ba gaskiya ne. to akwai maganar kamar yanzu yadda kake cewa kuna daidaito a tsakanin jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu akwai rahotanni da ke nuna cewa akwai jami'o'i masu zaman kansu da suke ɗaukan ɗalibai ba tare da sun yi wannan jarabawa ta shiga jami'a wadda ake kira jam ana ɗaukan ɗalibai a makarantu masu zaman kansu ya za ka kwatanta wannan da kuma da irin shi wayek wanda bai kai na jami'ar gwamnati ba wannan abin da ba zai yiwu ba ne abin da kuke faɗa abu ne wanda ba zai yiwu ba domin a najeriya kowanne yaro ba zai tafi nysc ba sai yana da namba ta matriculation wacce kuma namban nan jam ce ba da ita saboda haka ba yadda za a yi jami'a mai zaman kanta ta ɗauki ɗalibi da za mu ta sani ba in ta ɗauka ta ɗauki banza wannan yaro ba zai je NYSC ba wannan yaro ba zai aiki a Najeriya ba wannan yaro ba zai karo ilimi a jami'ar Najeriya ba wannan mata zuniya ce ina so ku gane cewa abin da ake faɗa daban abin da ke ke faruwa daban ba gaskiya ne a Najeriya kowa ya san cewa idan ka ce min suna ɗaukar yara da suka yi jam waɗanda wato abin da suka ci bai kai wanda wasu jami'o suka ɗauka wannan ce maka wannan yana faruwa. To kai hakuri kan mu katse ka kira ne ke shigo mana daga kwara. Akwai wani eh wani yana so ya maka tambaya daga jihar kwara. tambaya ne. To wa muke da shi a jihar kwara? Kuna ta assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Eh, eh to kuna tare da Bello Garba Dina ne bulawus kala kala daga nan kwara. To malam Bello muna jin ka. eh to ni gaskiya ba tambaya zama malam ba sai dai ina kara ba shi shawarwari irin kwace-kwacen da ake cewa irin ana dan samun matsaloli to ya kamata ya dan yi bincike ba tare da bayanan da ake yi ba ana yana cewa ba haka bane to a dan yi bincike dan mai yiwa ne shi a karkashin shi yana ganin duka abubuwan suna ta yi amma abubuwan idan an yi bincike kaga ana gano kurakurai dan gaskiya idan muka duba gaskiya akwai kurakurai dan mu a kiran mu da muke gare shi ya bincike inda abubuwan da ya kamata a gyara to a gyara tun da duk abubuwa ne ana yi ne akan dai ci gaba jama'a kuma akan a samu kurakurai kuma a gyara mm. shine ga Allah an kara bincike mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim to Alhaji Ibrahim kullum a cikin bincike nake abin da nake so ya gane ba abin da nake faɗa da da yake ina zaune a ofis nake faɗan shi ba ma ba mu da wannan tsari tsarin jami'a tsari ne wanda yake tafiya karyan karyan wanda ba babu dalilin ba yadda za a yi a cikin binciken ba abin da ke faruwa na faɗa muku kusan cewa kowanne kuma ke koyarwa a jami'a yana da wani lokaci da za a je a duba shi kuma lokacin ne dole ta in ba a duba shi kuma ɗaliban ba za a bar su fita daga makarantar ba shi ne muke cewa tsarin accreditation eh. kuka da muka sani muna na gaske ana yi a nan akan akan jami'i maza kan shi na kuɗi ya yawa wannan mm. kawai muke muke ji wannan kuma muna gaya mutane cewa babu yadda za a yi eh, wannan wannan babu romu zaɓi ne na mutum ko ya tafi jami'a ta kuɗi ko ko ya da ya jira tafi jami'a gwamnati wadda ba a biyan kuɗi amma wani bincike bincike na kuɗin cikin shi muke na gaya muku na tsarin bincike sun kai hawa biyar To Alhaji Kafin ka fara koyar da kowanne kwas na gaya muku sai mun tabbatar da ka aje ajiye da za a koyar da shi ka aje malaman ka aje kudin da za a tafiyar da shi mm. wannan dole sai ka yi. To Alhaji Ibrahim. Bayan wannan hakan eh. <laughs> ya hakuri wani tambaya ne da nake da shi wato horo da ake yi wa malamai eh, eh. da suke koyarwa a mm. jami'o'in gwamnati malaman da ke hmm. koyarwa a jami'o'i masu zaman kansu su ma dole ne sai sun je an musu irin wannan horon wato abin da ake kira ko teachers college ka'idar da muke da shi ma musu shi ne ko a na kake koyarwa ko a jami'ar gwamnati ne ko a jami'ar mai zama kanta ne baka shiga malamin jami'a ba tukunna sai kana da digiri na uku wanda ake cewa PhD hmm. kafin ka kafin ka samu wannan digiri na uku muna muna ganin ka dan ta tagajan ba mu yadda a kira ka malamin jami'a cikakke ba Mm. na gaya muku tsarin a najeriya duk ɗaya ne ba wani bambanci tsakanin jami'a gwamnati da jami'an zaman kanta kuma da dama daga cikin wanda suka zai jami'a nan ta eh, zaman kanta malaman jami'an gwamnatin suke jawowa wasu wasu kuɗin da ya fi abin da suke samu a can su kuma can suna koyarwa. To amma Alhaji Ibrahim idan kana magana idan an ce mun eh, eh, idan kana magana akan cewar ku a hukumance ba ku aminta ba ko ko ba ku yadda da duk wani malami da ke koyarwa a jami'oyi na gwamnati ko masu zaman kansu da ba su da kwalin digirin digirgir ba to ai za a ce yanzu hmm. akwai malamai kusan fiye da kashi saba'in waɗanda ba su da wannan kwalin digirin digirgir wani hukunci kuke ko ko wani eh, mataki kuke ɗauka? ba eh, ba hukunci aika abin tsari ne ka gane shi malamin ai ana ba shi lokaci cewa in kana koyarwa a jami'a ga lokaci da ga da lokaci da dole ne ka je ka samu wannan digiri na PhD mm. dama zai ci gaba da ai ita koyarwa jami'a ana abubuwa da dama ana bincike ana koyarwa kai haƙuri ana ɗaga mana hannu lokaci ne ana ɗaga mana hannu lokaci ya yi hali to mana godiya sai kuma mun sake tuntuɓin ka insha Allah eh, insha Allah To yanzu masu sauraro bari mu ziyarci filin da mu inda wakiliyar sashen Hausa a Garam Tamar Abari ta jiyo mana yadda ake kunnen murɗam. Assalamu alaikum to ni dai suna na hajja na na hamad gani nan a nan da maganin kamar yadda kika isko ni gashi nan saboda kin san harkan azumi yana bukatan kayayyaki da dama musamman ma kaya na marmari wanda ba a saba shan su ba a kulliyomi kullum kullum haka kenan mutum in yayi azumi ya kamata ya samu dan abubuwa na kwalam da makulashe ya buɗe baki shi dai a harakan azumi kamar yanzu gashi yadda kika tardo ne abubuwa da muke yi daban-daban muna yin kunu kunu na murdom kamar a barbarce yake hakanan irin da bare-bare suke sarrafa shi gashi nan sai ki nemi hatsinki hatsi sulfafe eh, sai kin wanke shi kin hudda mishi komi da komi da disa da tsakuwa da komi sai ki kai shi mashin a niko shi kamar yadda kika tardo gashi nan hatsin an niko shi an yi gari to bayan an yi garin wannan kina rage dan hatsi kaɗan wanda asilhe ne haka a gyare dan kaɗan haka kamar cikin kofi guda to ga gumbar taki ko kuma mu ce gari wannan wanda aka nika shi da hatsi da tattasai ake gamawa da karamfani da citta ana sa mishi eh, kimba kin san kin ba wanda ake gama aiko hura haka to dan bakin nan dogo kin ba sunan shi da karamfanin karamfaninki da ki da hatsinki da cittanki su wa'annan kayayyakin kin buga kin dan dake su sai ki gama shi cikin hatsin wannan ga dan hatsinki na doki ake cewa da kika hudda shi wannan hatsin in kika dora ruwa bisa kan tukunya kika zuba ruwan ki sai ki dauko wannan hatsin kamar yadda kika gani gashi muna yi a gaban mu ki zuba ruwan wannan hatsin wannan cikin ruwan sai ya tafasa ya tawalwasa ya tawalwasa hatsin in ya dahu sai ki dauko wannan garin naki kin gane ko wannan garin da kika nuku eh kina so kina kirba wani sai yana kirba dan ya hada ya hadu ya kama jikin shi in kuma biki kirba ba ma babu komi babu matsala sai ki dauko wannan hatsin gumban naki da kika dauko sai ki rage dan kadan sai ki dame shi ki dame shi ki dame shi da ruwa madaidaici da nono mm. eh ga nonon ki mai kyau in kin dirmu ne ko nonon ki haka nan mai tsami da haka gwangi sai ki dame shi bayan kin dame shi da kaɗan dai ba da ruwa da yawa ba haka za ki dame sai ki aje wannan kullun da kika dama shi kuma wannan ruwan ruwan da kika tafasa shi tare da hatsi ya dahu ya dahu ya dahu sai ki sabke shi kin gane ko in kin sabke shi ba da zahi ba da wuta ba haka wuf za ki dauko shi ki zuba shi cikin kullun wannan da kika dama sai ki sabke shi in ya dan huce wannan tawalwatsan ya dan huce sai ki dauko ki zuba shi cikin wannan kullun naki kina zuba kina motsawa wannan dan garin da kika dama rage dan kaɗan. sai ki ɗauko wannan nono nono dama kin rage shi ma kin raba kin aje sai ki ɗauko wannan nono da ɗan gari ɗan kaɗan ko gumban ɗan kaɗan da kika rage sai ki dame shi da nonon nan kuma shi ma sai ki sa shi ki kaɗa shi ciki cikin wannan kunun da kika nan kuma kin ɗauko cikunki mai kyau lahiyayye kin wanke cikunki bai da dauɗa kin bubbuga shi kuma buga da zaki ba kya da shi gari haka gurori zaki yi shi da ido kin dake cikunki sai wannan cikunki ɗauka wup ki zuba shi cikin wannan kunun ki motsa shi ki motsa shi sai ki amfani da siga in kuma biki son siga ma sai ki sha abin ki haka kina iya shan shi da gumi ko kuma ya yi sanyi ya huce haka kina gani gashi na yanda muka sarrafa shi duka a gaban ki to wannan da shine ake yin bude baki bayan an sha ruwa sai ka sha abin ka mai son sukari sai ya sha wanda bai son siga kuma shikenan ya sha abin shi masu diabetes su sa sigan su na diabetes su sha ta masu sauraro kun ji kuma yadda suke kunun a jamhuriyar Nijar. Yusuf da wai na shiga lokacin shi ya so mu dan tattauna. Ai ni ma maɗan mardam <laughs> nan da na sha shi. <laughs> To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya na gabatarwa ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya. kwarai ba za su bari